fitaccen mawaƙin hausa wanda yake ɗaya daga cikin mawaƙan zamani kuma shararre a ƙasar hausa nura m inuwa ya sanar da cewa ya fara waƙa ne a shekarar 2007 kuma da waƙar siyasa ya fara kamar yadda nura m inuwa ya sanar yanzu waƙa ta zame masa sana'a kuma hanyar gyara barna da ta kunno kai a al'umma a cewar fitaccen mawaƙin waƙoƙinsa masu tarin yawa sun kawo sauyi akwai waƙarsa mai take ga wuri ga waina wacce ya yi magana akan makomar duk wanda ya kashe kansa a sakamakon wannan waƙar an samu waɗanda suka kira tare da shida masu cewa yarinya ce ta so kashe kanta amma bayan jin wannan waƙar sai ta fasa mawaƙin ya ƙara da cewa waƙarsa ta tambihi ta yi sanadin fasa auren dole wani mahaifi ne wanda ya yi yunƙurin yi wa 'yarsa auren dole amma jin wannan waƙar ya sa ya haƙura haka zalika a wata waƙar mawaƙi mai suna dafin so wacce maganganu masu tarin yawa wani magidanci ya kirasa inda ya shaida masa cewar har ya fushi da matarsa amma jin waƙar ya sa ya fita suka sasanta fitaccen mawaƙin ya bayyana cewa duk cikin waƙoƙi ya fi son waƙar soyayya saboda babu abin da fi soyayya daɗi a rayuwa mawaƙin ya ce ya yi waƙoƙi masu tarin yawa amma bakan damiyarsa ita ce waƙar rigar aro da ya yi a yayin da aka tambaye sa abin da ya sa ba cika ganin sa fina-finai ba sai ya ce shi mutum ne mai son layi ɗaya ya tsaya a kansa tare da ƙwarewa a kai hakan ya sa baya ra'ayin yin fim a wata hira ta daban daga cikin sanannun jarumai maza na Kannywood.